بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم وصل الخطاب نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن أهم مبادئهم daga cikin mafi muhimmancin manufofi ainihin akidu na ainihin yan maturidiya min haisu masdar talaki ta bangaren masdar talaki tun da ake ciro hujja qassamul usul din hasbin al talaki ila wato sun raba ainihin usul din gwargwadon masdar talaki zuwa ga hmm. al'awwal al'ilahiyya al'akaliyya eh, suna da abin da zai kira al al'aqaliyya wa hiya ma wa hiya ma yastaqill al-aql bi shi wannan ilahiyya aqaliyya shine abinda hankali ya kadaita da tabbatar da shi hankali ne kawai ke iya tabbatar da shi nafsi baya iya tabbatar da shi wa naqlu tabi'un shi nafsi yana bin shi gane shi hankali ya wajen tabbatar da shi na bin shi ne kawai na'am yace a wa tajtamilu abwab at-tauhid wa sifat wannan ya kunshi babubuka na tauhidi da kuma sifofin Allah an gani fari na Allah cewa Allah ɗaya ne sannan kuma da sauran sifofin Allah gaba ɗaya sauran sifofin Allah wa'annan mafi yawan su ana tabbatar da su ne da hankali shi nafsi kawai yana biyu ne asani a shari'iyyat na biyu daga cikin ainihin wato mabadi ɗinsu akwai ainihin ashari'iyya as-sam'iyyat ashari'iyya as-sam'iyyat وهي الأمور da يجب العقل Shi ne al'amura wanda hankali ke yanke da tabbatar da shi A gane ku hankali ne ke yanke da tabbatar da shi subutan wa nafiyan wajen tabbatarwa da kuma kawai babu nasi a ciki babu nasi kawai hankali ne ke tabbatar da shi na ya ce wala tariku lil aqli ilaiha wala tariqa ka lil ah, aqli babu hanya ga ainihin nasti zuwa gare ta nasti baya iya tabbatar da shi ko a'a wala tariqa lil aqli wanda zimu sam an gane nassi yana yin yanke da tabbatar da shi a gane subuta wa yanke zimu sam ne ba akal ba nassi yana yin yanke wajen tabbatar da shi an gane wajen tabbatarwa da wajen korewa babu hanya da hankali wajen tabbatar da shi in ji su yan masu rijiya misalin nubuwa misalin annabta annabta ainihin hankali ba iya gano shi dai nassi wa azabar da azaban kabari wa al akhirah da al'amura na lahira na'am ilman bi anna ba'dahum ja'ala nubuwat min qubayl al-aqliyat wato sani cewa wasu sashi daga cikin yan maturidiya sun sanya annabta ta bangaren hankali cewa annabta ana iya gano shi da hankali amma mafi yawa daga cikin sashi gaskiya hankali bai iya tabbatar da annabta kawai an dogara ne da nafsi amma al'amarin lahira kamar azaban kabari da ce gaskiya nassi ne ba hankali ba an gane saboda yaya za a yi a ce kawai an sa mutum a cikin rami a zo ana mai azaba kuma hadisi ya zo ya ce ana buɗe kabarin mutum a buɗe shi zira'i saba'in yaya za a yi a buɗe kabarin zira'i saba'in alhali wajen baya ƙara girma na fatan gane wannan so da wannan ya ce kawai nassi ne zai tabbatar ba hankali ba su kuma mutu zai lawa suka yi inkarin wannan suka ce kawai ya yi karo da hankali azabin kabari ya yi karo da hankali su haka babu shi kawai sai suka yi inkarin duk wani nasi wanda ya zo cikin ƙur'ani da hadisi wajen tabbatar da shi an gane yayi sai suka rinjaye da janibin hankali akan janibin nasi eh fa'ida na'am wala sha'ira aidan nasaju ah, ala nasaju ala hadha minwan su a asha'ira su wato sun bi wannan tsari din na walakin na hun kasamu usul al'aqida bi hasbi al-masdar talaki ila sun kasa irin usul na aqida gwargwadon masdar talaki gwargwadon inda ake ciro hujja zuwa kashi uku zuwa sha'ira ba kashi biyu ba kismun masdari al'aqal ismun masdaru huwa al'aqal na kismun masdaru wani bangare tushen shi gaba ɗaya mafara shine hankali wa hadahu su ne mafi yawan babubuka kawai tushen hankali ne tsabanta wa minhu babu sifat wa minhu babu sifat eh daga ciki akwai babu sifat wanda su wa'ancan sun ce babu sifat ainihin wato ilahiya ne kaliya shi ma ma sun ce babu shi kuma su ma haka ne لهذا يسمون الصفات التي ثبتت a عقلية saboda haka suna kiran sifofi wanda ya tabbata da hankali suna kiran shi aqliyat wa hada kismun yuhkam ya kuma akali bi wujudi wannan kismi bi hankali yana hukunci da da wajabcin cewa dole ne ya tabbata ta hanyar hankali duna tawqifu ala alwahyi duna tawaqqufin ala alwahyi inda gunna ba tare da tsayawa kan wahayi ba ba magana wahayi kawai hankali ne tsabanta amma ma'ana zalik ma'ana zalik amma abinda ba wannan ba min sifatin kabariya dalla alaiha alkitab wa eh, sunna na irin sifatin kabariya wanda kitab da sunna ya nuni a gare ta wa hu yu'awwiluna suna tawili kaman a ce Allah na da hannu Allah na da fuska inna sunna sifa khabariya sun kira shi khabariya saboda hankali da iya gano shi su a tunanin su hankali ba zai iya ganowa cewa Allah yana da wannan sifan da aka tabbatar da hannu fuska sauka saman duniya da ire-iren wayannan sun kira shi sifa khabariya sun ce nasiri kawai ke iya tabbatar da shi amma kuma sun yi tawilin shi sai suka yi tawil ya yi karo da hankali eh. wa kismun masdaruhu al-aql wa an-naql sannan wani kismi tushen shi hankali da kuma ainihin nafsi gaba ɗaya an hada ka ru'ya kaman ganin Allah gobe kiyama ala khilafin bainahu fiha idan suna da sabani akwai masu cewa a masdaruhu kawai an-naql kawai masdarin shi nafsi akwai masu cewa kai masdarin shi hankali an gane ku na'am eh shi ne نعم درس دعاء القائد نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال عيدان في محل آخر يا فأكما أولا وجه دبن قال مقهول مقهول الدمشقي يا شيء أما ما أخلص عبد قد arba'ina yawman illa zaharat yalabi alhikma min qalbihi wa lisanihi wato bawa bai taba bai taba ikhlasi ba bai taba tsarkake niyya ba ko kadan kwana 40 illa zaharat yanabi alhikma min qalbihi face ainihin mabubbuga na hikima marmaro na hikima face ya bayyana daga zuciyarsa da harshensa in dai mutum ya zama to ya tsarkake niyya a zuciyarsa sai mabubbuga na hikima sun bayyana a cikin zuciyarsa da harshensa wa bi qadri al-ikhlas fi talab al-ilm gurgudan ikhlasi wajen neman ilimi da kullu samara al-ajira al-ajira ake samun ainihin amfani na gaggawa da kuma mai jinkiri amfani yake samun ainihin samara wanda yake mai gaggawa da kuma mai jinkiri an gane in dai mutum yana neman ilimi kuma yayi neman ilimin nan saboda Allah to zai fa'idantu da ainihin tasiri na wannan ilimi kuma wannan ilimi zai mishi tasiri a cikin rayuwa duniya da lahira wala jalla sha'anu wallazina jahadu fina lanadiyannahu subulana wayannan da suka yi kokari saboda mu da sanda za mu shiryar da su zuwa ga hanyoyinmu na alkhairi Allah la ma'al muhsinin za mu nuna masu hanyoyinmu na alkhairi domin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa aiwa inna Allah la ma'ahu lalle Allah yana tare da su saboda da yake tare da su li'annahum muhsinun a gani sai Allah ta'ala sai ya ya ainihin ba su wani matsayi saboda kasancewa sun yi kokari wajen neman ilimi saboda suna son ci gaban addini ba sun nemi ilimi saboda duniya ba ne an gane to Allah ya ce la hadi yalla subulana to da wannan ne wasu malamai ke ganin cewa ko da mutum batacce ne kai ko da mutum arne ne in ya zama to a zuciyar yana son yana neman gaskiya ne yana ta bincike to Allah ba zai bashe mutu haka nan ba an gani saka duk aqidan da mutum ya fada inda a zuciyar shi akwai neman gaskiya to insha Allah ba zai mutu ba face ya zama to ahlus sunna wal jama'a an gani wannan ku amma galiban masu fata shine mutumin da shi ya riga ya kulla zuciyarsa kawai an gani aqidan da yake kai baya so ya canza shi amma dai aqidan da yake kai yana da manufar canzawa da kyawun manufa ba zai mutu ba insha Allah face a cikin aqida mai kyau وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال عن كلمة أبي أمامة الله قال مش يدعي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يازو جان النبي سيجي رأيت رجلا غزا يلتمس أجل والذكر shin me za ka ce game da mutumin da ya yaki yana neman lada da kuma yana son lada yana son kuma a ringa ambatan shi wani gaskiya jarumi ne wani kaza wani kaza ladan shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu komai tare da shi bai da lada ba'adaha salasa barrat sai mutumin ya ƙara maimaitawa su uku ya kula lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la shay'a ce bai babu komai tare da shi ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل yaqbal min من من العمل إلا ما كان له خالصا. sannan sai manzo Allah ya ce Allah baya karba daga cikin aiki sai abin da ya kasance tsan saboda shi. wabtughiya bihi wajha wabtughiya bihi wajhu kuma ya zamanto an nemi fuskan Allah da shi an yi wannan abin da saboda Allah shi ne Allah ke bada lada min hadisi abi umama abi umama radiyallahu anhu marfu'an eh, daga hadisin abi umama marfu'an wa abu dawud min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu eh abu dawud daga hadisin abi hurairah Allah ya kara mishi yadda fi mukarrar mukarrar majhul eh a cikin shi akwai wani wanda aka maimaita kuma مجهول من ما فيش ما ولو شواهد عند البخاري ومسلم حديث ينا ده أيه شواهد أوجن بخاري ومسلم وحسن العراقي الحافظ العراقي أحسن حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر بهم النار النبي أتينا اللي فرقهم وندا وتعزي قونيش فرقهم وندا وتعزي قونيش يوم القيامة يوم ثلاثة متى أبو منهم آه، منهم رجل قرأ liyuqalu lahu qari daga cikinsu su akwai mutumin da ya yi karatu don a ce mai malami a ce mai makaranci wata ta'allama liyuqalu lahu alim ko ya nemi ilimi don a ce mai malami kaga irin wannan dole ne mutum ya yi kokari ya sarka jiliyansa yanzu mafi yawan mutanen da suke yin musabaka suna yi ne saboda neman abin duniya wani yana musabaka ne saboda ce mai kare makaranci ya mutum zai gane wannan shin dama za a gane cewa ya nemi ilimi ne ba wai dan addini ba inda ya nema dan addini ne in ya haddace Qur'ani bai kamata ya tumfara ya je ya nemi ilimin addinin sa ko za a ganshi shi kawai gardi ne kawai Qur'ani ya haddace Qur'ani kawai yake mai hidima babu ruwan shi da sanin fiqhin Qur'ani an gano wannan amma mutumin da ya haddace Qur'ani kuma kaga yana gaggawa ya san fiqhin Qur'ani ya je ya zauna a wajen malamai ya karanta to wannan dama yayi karatu ne dan ainihin addini ne taliban kuma ji wannan ko kuma ya za mu yi mafahimta fahimta inda a ce misali lalle ya karanci qur'ani ne dan Allah ya kamata a ce shi ma ya je haddace riyadu salihin da su bulugul maram da sauransu to shin a Najeriya kana ganin mutane suna ba da muhimmanci wajen haddace bulugul maram da riyadu salihin da umar talaka to me yasa ba sa ba da muhimmanci saboda ba a sa komai a kai ba inda misalin in ka haddace za a kai ka aikin hajji za a baka fili za a baka mota za a baka kaza za a baka kaza eh? da riyadu salihin yanzu da yawa za ka samu yan mata ma da riyadu salihin a kwakwalwarsu mafi yawan masu hadda suna yi ne me za su samu ba suna yi don addini ya ci gaba ba amma ba za mu yi kudin gora ba wani kila ya yi amfani da wannan dama ne na wannan abun don ya taimaka mai wajen hadda don ya zo ya ma addini shi hidima amma wayannan su ne yan kaɗan insha Allah an gane wannan ku to so daga mutum yana gane cewa in ana yin abu da Allah ta hanyar mutane haka yanzu da yawa daga mutumin da yake zuwa karatun zaure nawa ake biyan sa a gane in kaga mutum yana zuwa kuma ba a biyan shi kuma amma ya dage zai karatun shi zai karatun yake yi babu wanda ya damu da kai gwamna baya zuwa ya ce ka kyauta shi ya manzo ka gama bai cewa ko dan majalisa ko shugaban kasa amma mutumin da ya shi ƙur'ani, wani lokaci har shugaban ƙasa sai ya zo wani lokaci har gaisawa sai ya yi da shugaban ƙasa. sannan shugaban ƙasa ya ce ya ba shi buloti kaza ko ya biya mishi aikin haki ko ya mai kaza sai ga mutane sun dage sosai a wannan Ku gano wannan to shine abin da ake faɗa nan mutumin a farkon wanda wuta za ta kone shi gobe kiyama daga cikin mutane ku, mutumin da ya karanta ƙur'ani dan a ce mai makaranci Auta allama yuqalu al alim ko ya koyi ilimi don a ce malami to galiban ana samu a najeriya mai karatu na a ce malami ana samu amma an fi samu a garuruwan da suke idan kai karatu nan take za a baka aiki yi kamar irin saudiya da kasashen larabawa duk mutumin da ya karanci addini baya wulakanta in ka karanci addini za ka iya ɗaukar nauyin ɗalibai ma yanzu kamar a masar wala ko wani ɗan uwa da yake ba mu labari ana tare ya yi karatu a masar akwai malamin su wallahi in ba su da kuɗi shi ke ba su kawai sai ga ɗibi kuɗi ya ba ɗalibai in kana cikin wani matsala sai ya biya maka buƙatanka kana karatu a jami'a ka kasa biyan a ka kasa biyan ainihin kuɗin masa majistera wallahi zai ɗauki nauyinka akwai irin wannan, to akwai malaman da yawa akwai malamin da yana yana can misira zai iya tuwo kuɗi daga can ya ke ka gina masallaci da makaranta kai ta da'awa an samu irinsu da yawa saboda mai hukuman kasar ta yi mai ta ƙarfa a gari kamar bin bas ma yakan ɗauki nauyin ɗalibai da yawa ina gan akwai daga cikin malaman najeriya wanda ya ce bin bas ya sayan mai mota ya sayan mai fito ya sayan mai mota bin bas yana sayan motoci ya ba ɗaliban ilimi don su nan samu walwala sannan kuma yana ɗaukar nauyin su kan al'amura da yawa a cikin rayuwarsu a gani kama malaman najeriya shi zai ɗauki nauyi ko shi za a ɗauki nauyin shi eh a daura kashi ko a bata igiya wanda za a yi hmm? na fatan gane wannan akwai bambanci to galiban masu karin kaga mutum ya karatu a Najeriya shi yasa kanshi amma kasashen larabawa in kai karatu daidai kake da minista da wasu ministoci da wasu manya-manyan masu mukamai a Najeriya to irin wannan za a ga za a samu ɗaliban da yawa saboda kowa yana nema ne don ci ma ya zama minista ya zama da samu wannan matsayi. a irin wannan iyaye ba sa tambayan kan kace za ka yi karatu ne sai ka zama nan gaba ba sa tambayan kashi wani karatu za ka yi ka ce ai ina so in karanci babban nan ina so in je da jami'a ne na Madina karanci hadisi ko ina so in je jami'a ne in karanci ainihin tauhidi da firar ko ina so in je karanci kaza ko ina so in karanci luka su iyaye ba za su hana ka ba can amma a Najeriya ta tambaye ka kana hauka ne kana ba ne? kana hauka ne kace za ka rabi wani islamic studies kai an ne rediyo na ma eh amma da ka san cewa islamic studies din hockey ne jaya za ta ce ka karanta ga ai wani ya zama kaza wani ya zama kaza kai ma kai kokari ka zama sai ga riba biyu za ta riba biyu ne ka samu riba a duniya ka samu a lahira <laughs> na'am wa alaikum salam wannan rudadde ne kawai wai malami ne wai yana karatarwa a masallaci sai ce bayani akan aqida cewa an tambaye shi shin Allah yana kan al'arshi ce amma cewa Allah yana kan al'arshi sun yi daidai masu cewa kuma yana na sun yi daidai masu cewa ila baya koyina kuma sun yi daidai kowa na kalle shi kaga wannan irin dadde ne gaba da bi ma san yadda ya saba rayuwar shi eh na'am na'am wani mutum ya dage ya yi karatu saboda Allah an ka karatu saboda Allah Allah zai bibi ta kan kowa eh wani daga ciki. zai iya shahara gaskiya ya zama ya kira san wani fahimci maganar ta su zai iya yin karatun ba dan Allah ba kila yayi karatun saboda a unguwar da kowa a ganin ma ya shafi karatun shi na'am na'am kashfu shubha bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yace wa sirrul mas'ala wato sirrin matsala annahu idza qala ana la ushrik billah wato lalle shi idan yace ni bana shirka da Allah ai in ka samu mutum irin sufi wanda yake gali ko kuma shi'i wanda yake gali idan mutum ya yi buluwi a wayannan wurare guda biyu za yana bautan kaburbura yana bautan waliyai an gane musamman aqidan shi'a da shi'a da sufaye in suka yi buluwi to suka buluwi na kai kai zuwa ga bautan kaburbura da bautan ainihin waliyai to idan ya ce maka ni ba na shirka da Allah na fa kullahu wa ma shirku billah ka ce masa menene shirka da Allah to ba baka shirka da Allah to ina so ka gaya mun menene shirka da Allah fasirhu li fassara mun ma'anar shirka da Allah muji fa in qala huwa al asnam yace ah, kowa ya san shirka mana ai shirka shine bautan gumaka an gane hmm. wannan shine karshen ilimin sa shine mablagu min al-ilm cewa shirka shine mutum ya bauta wa gumaka ta wani babban shehi a Najeriya ce shirka shine bautan dodo kawai shikenan masu bauta wa dodo shi ya ɗauka kawai sai ka bauta wa dodo ka zama shirki na ba gano wannan masu bauta ma annabawa ba baya faɗin su masu bauta ma waliyai baya faɗin su masu bauta wa kaburbura na waliyan baya faɗin su kawai shirka shine kawai bautan dodo an gane abin da yasa yake faɗin wannan malam abubakar kuma Allah ya ji kansa yana raddi gare su cewa suna bautan waliyi tunda mutumin da zai sujada ga waliyi mutumin da wali ke halatta mai ya haramta mai ba tare da shirya daga Allah bai bi shi ido da ba bai mishi ya bauta mishi to su din nan duk abin da wali ya faɗa sun ce wa man qala li shaykhihi lima la yuqli abada duk wanda ya ce wa shaykhin sa me yasa kai kaza aka maka Allah bai dalili kaza ba zai samu babban rabo ba har abada an gane wannan ko to saboda haka kun bayyana yadai shaykh kalmayit bayyana yadai al ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi to idan mutum ya zama to duk abin da shehi ya faɗa kawai haka zai gaskata shehi ba maganar bincike to me mai a nan wajen ya bauta mishi ina fatan gane so ka ba wai bautan dodo bane kadai in bautan dodo ne masu bauta ma annabi isa dan maryam musulmi da ke rasu laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam masu cewa annabi isa almasihu dan maryam abin bauta Allah ne shi abin bauta ne shi, su musulmi ne kenan masu bauta ma uzairu fa wa qalat al yahud uzairu ibn Allah ko yahudawa suna cewa ai uzairu dan Allah ne to suna bautan uzairu suna bautan kaza suna bautan kaza to shikenan kaga bauta wani lokaci mutum yakan bauta wa kanshi a fara'aita mani ta kaza ilahu hawawu shi ne turawa su kira humanism akwai wanda wasu kisa ke humanism turawa mutum ya ɗauka cewa duk abin da shi zuciyar shi ya nuna masa na halal da haram abin da zuciyar shi ya ce halal shi ne halal abin da zuciyar shi ya ce haram shi ne haram ko mutane irin wannan shi yana bauta wa kanshi ne an gane wannan shi ne allan kanshi shi ne annabin kanshi shi ne komai da komai irin wannan za ga wato ba za ka iya kawo mai hujja ba ba za ka iya gamsar da shi ne Allah ke cewa afa anta takunu alaihi wakila shin kai za ka iya zama towa wakilinsa irin wannan mutum na'am na'am yace fa kul wa ma ma'ana ibadatu na'am idan yace ma shirka shine bautan gunki to tambaye shi kuma yace to menene ma'anan bautan gunki kuma sirhani fasalamu a gani menene ma'anar bautan gunki yanzu to ni ma na yi tambaya nan me ma'anar bautan gunki ina ce wane yana bauta gunki me yake yi ga gunki ya zan bauta kaga idan mutum yana kankan da kai ga gunki yana matsar son gunki yana kankan da kai gare shi yana miƙa wuya zuwa gare shi da ta abin da ya zo da shi an gane wannan ko sannan kuma yana ga sujada in zai yi addu'a ya roƙi gunki in zai yi addu'a ya gunki ba ni lafiya ya gunki ba ni ilimi ya gunki ban kaza sannan kuma zai yi sujada gare shi sannan ya yanka dabba ya zubar da jini ga gunki don gunki ya biya mishi bukata ya yi alwashi da sunan gunki ah, ya nemi tsari da gunki idan yana cikin tsanani yana ganin za a cutar da shi sai ya nemi tsari da gunki yana ganin wannan gunki zai cece shi ga abin da ba mai iyawa sai Allah ai ya bauta wa gunkin an gane wannan ko saka ba sai lallai mutum ya bauta wa gunki yake zama shirka ba to idan mutum ya yi irin wannan abu irin abin da ya wa gunki ya zama to yana matsar son gunki fiye da komai yana ɗanɗan da kai ga gunki yana miƙa wuya ga gunki ga da abin da gunki ya sa shi misali to sai ya yi irin wannan gashi kuma yana yanka dabba da sunan gunki ya yi sujada da sunan gunki ya yi alwashi da sunan gunki ah, da abin da ya kama da wannan to idan ya yi irin wannan ga ni ko waliyi ba me yasa aka ce nasara suna bautan annabi isa me yasa suna sun mai da shi bashi masayin Allah yau irin irin abin da masu bautan gunki suke yi ga gunkin su hakanan kristoci suke yi ga annabi isa ku fahimci wannan ko to saboda haka idan aka samu wani mutum yana yi yana yin irin wannan abin ga waliyi ko yana yin irin wannan abin ga shehi to lallai wannan mutumin shi ma ya bauta ma wannan waliyi ya bauta ma shehi duk mutumin da zai je kabarin shehi in yana da wata bukata na haihuwa ko wani abu ya roƙi shehi ya shi haihuwa ya roƙi shehi ya ba shi lafiya ya roƙi shehi ya ba shi kasuwa sa'annan ya yanka yana yanka dabba da sunan shehi yi sujada da sunan shehi yi alwashi ya shehi in ka bani arziki zan yanka dabba da sunanka ko in ka bani lafiya zan yanka dabba da sunanka me yayi a nan wajen baka babu bambanci tsakanin ainihin gunki da annabawa da waliyai da shehunne duk ɗaya ne in dai duk abin da mutum ya yi ga gunki in ya yi irin shi ga annabawa ya bauta musu an gane ku na'am yace fa in qala ana la a'budu illa Allah wahda idan yace kawai wato yayi abin da kira alhaida alhaida bala ka suna kira wannan haida wato ya bauɗe ya gudu an gane da aka tambaye shi menene ma'anar bautan gumaka su ci kai ni ba na bauta wa kowa sai Allah kawai ai ya kamata ya bada amsa menene goshin gumaka ya san idan ya bada amsa din to za ce to ai irin wannan kuke yi ga waliyanku da shehunan ku ce ni dai na gaya ma ban bauta wa kowa sai Allah kar ka tambaye ni abin da ba na yi ko oh, dama sai mutum yana yi za ka tambaye shi na'am na fakul ma ma'ana ibadatillah wahda ka ce mai to menene ma'anan bautan Allah shi kadai tunda ka ce ka ce baka bauta wa kowa duk inda ya bi malam ya buji shi sai malam ya taro shi to mun ji ka ce baka bauta wa kowa sai Allah to ne ma'anar bautan Allah shi kadai fassara mu eh, fa in eh, fa fassaraha bima bayyana alquran fa huwa almatlub idan ya fassara shi da abinda qur'ani yayi bayani to wannan shine abin nema in ya fassara shi da abinda qur'ani yayi bayani shine abin nema qur'ani ya riga ya ga mana abinda ake kira shirka an gane can alalillahi dinul khalis والذين اتخذوا min dunihi awliya ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ko Wa annan da suka riki kuma bayan Allah matsayin waliyansu sun ce ba ma bauta musu don komai da sai sannan su kai mu kusa da Allah wato ba ma yanka dabba mu ba su jini ba ma yin alwashi da sunansu ba ma yin sujada da sunansu ba ma yin addu'a da sunansu ba ma neman tsari da sunansu ba ma yin kaza ba ma kaza da sunansu face don su kai mu kusa da Allah muna yin haka ne don su kai mu kusa da Allah da kuma ayan nan ula'ika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab an gane wannan ko to duk wannan abin da qur'ani yayi bayani bautan gumaka shine su ma abin da suke yi mimman yadda min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama na'am wa illa ah, fa in lam ya'rifha fa in lam ya'rifu kayfa yad'i shay'an huwa la ya'rifu idan ko bai san ainihin shirka ba bai san ma'anar bautar Allah shi kadai ba fa kaifa yadda yi an huwa la ya'rifu ta yaya zai yi da'awan abu alhali bai sani ba ai baya halatta yayi da'awa baya halatta ya ce na shirka sai ya san shirka din baya halatta ya ce ni na bautan kowa sai Allah sai ya san bautan Allah din tuna fa in fassara fa in fassara dalika bi ghairi ma'anahu idan ya fassara wannan ba tare da ma'anar shi ba bayyanta lahul ayatul wadihat sai ka bayyana mai ayoyi bayyananu fi ma'ana shirk billah game da ma'anar shirka da Allah ah, wa ibadatul awsan da bautan ka wa annahu allazi yaf'alunahu fi hadha zaman cewa lalle shine abin da suke aikatawa a wannan zamanin bi ainihin ainihin sa kaga wannan kalubalen da ainihin ashek Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yayi da ainihin wato yan bid'an zamanin sa wanda su ne sufaye wanda suka yi kuluyi wajen wajen sufanci da yan shi'a da suka yi kuluyi wajen shi'anci ya zama to sun koma suna bautar kaburbura da annabawa to shine yake cewa wannan abin da suke aikatawa wato lallai bautan gumaka shine abin da suke aikatawa da wannan zamanin a wannan zamanin kullura kenan abin da suke yi a wannan zamanin shine bautan gunki ba ya suke yi suna sujada ga waliyansu suna zuwa daga hannu su roƙi hukunci a su roƙi ainihin waliyi ko shegi ka halatta su haramta eh? ga halattawa ga haramtawa ga sujada ga neman tsari ga neman agaji eh? ga alwashi ga kaza ga kaza ga ainihin alkawfuwar raja suna jin tsoron su kamar yadda suke jin tsoron Allah suna son su fiye ma da yadda suke son Allah to duk irin wayannan abubuwa shine abin da suke aikatawa a wannan zamani na fatan gane shi ne suke cewa muhammad bin abdulwahab ya kafirta mu yan wahabiyawa suna kafirta mutane ne shi haka abin yake yanzu a nan wajen mai muhammad bin abdulwahab wahab yi yana kafirta ko bai kafirtawa kafirta aikin yana kafirta musulmi shin wanda ya yi wannan musulmi ne mutumin da yake sujada ga gunki ga shehi yana neman tsari da shehi yana yanka dabba da sunan shehi yana alwashi da sunan shehi yana sujada ga shehi yana neman halattawa da haramtawa wajen shehi yayi watsi da maganan Allah na fatan gane wannan shehi yana iya hana shi sallah yace tashi na yafe maka shehi ya hana ka sallah ya hana ka alwala ya hana ka sallah yace ji ka kawai ya yafe maka wani yake ta harkar ka ba sai ka yi sallah ba kuma shi bawan Allah ya yarda ko shayi ya halatta mai shan giya ya yadda an gane wannan ko ya ce wannan kuna bauta wa shehi ne kuna aikata irin abin da kafiran maka suke aikatawa game ga gumakansu an gane wannan ko da shehi ya kafirta mu wahabiyawa suna kafirta mutane wannan ana kiran shi a takfir bilbil bilwas a takfir bilwas wato ka kafirta mutum ta hanyar sifa duk wanda ya yi kaza kafiri ne to amma lalle ne duk mutum in an samu wani mutum yayi shi bita ayi a samu wani mutum ayyanan in yayi dole ya zama kafiri ba lalle bane Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akwai wani wani risala da ya rubuta zuwa ga ina ga ta sunan garin yake cewa ku din nan kuna cewa wai ina kafirta ainihin ainihin mutane yace ai ga mutane nan suna zuwa kabarin Imamul Badawi da kabarin Abdul Qadir Jilani amma ina jingina zuwa ga zalin a ga jahilci amma ban kafin su ai duk da cewa abin da suka yi menene abin da suka yi kafirci me yasa bai kafirta su ba saboda ba a tsayin musu da hujja ba ba a kusa musu da shubha ba amma abin da suka yi tabbas kafirci ne suna zuwa kabarin um, abdulkadir jilani kabarin badawi su yanka dabba gare shi su daga hannu suna ƙaunar rahama gare suna tsoron azaban shi eh? suna yin sujada gare shi suna kaza suna kaza ga kabarin to kaga abin da suka yi kafirci ne amma kasancewar su jahilai babu wanda ya musu bayani shi ya sanya suka samu uzuri a wajen Allah na ba san gane wannan to ko da ka ji Muhammad bin Abdullah ya ce wanda ya kaza kafiri ne idan kai kai to ya danganta in ka san abin babu kyau ka san an ma bayani ka ga musu amma ka ci gaba ka zama kafiri amma shi ga jahili irin gaba garin mutanen nan wanda manyan malaman su suka dora su akan hanya manyan malamai suka ɗora su zuwa ga wannan kafirci su sun ɗauka abin musulunci da suka mutu akan haka an gani to ƙarƙashin wannan malamai sun yi bayani akan mutumin da ya taso a garin da bai san komai ba sai aƙida na bidiya da aƙidar shirka amma duk an gaya mai ya musulunta a haka ya musulunta kuma bai taɓa samun wani bayani cewa akwai wani abu saɓanin wannan ba sai ya mutu to wannan mutumin al'amari shi na wajen Allah ina ba san gane mm. saboda babu wani bayanin da aka yi masa na ga wata fatawa na al'allama nasiruddin albani allah ya masa rahama yana maganar mutanen china ya ce a cikin china akwai wani gari can kungurmin daji can can can can a cikin akwai ba su ma san ma manzan allah ya bayyana ba ya ce irinsu ba su ma san da wani abu addini ba kawai addininsu da aka sani na garin shi ka sani ba su taɓa jin wani bayanin wani abu musulunci ba ba su taɓa jin wani ya karanta ƙur'ani ko ya isar da sako ba to irin wa'annan ana sa su cikin ashabul fatra na ba ta gane wannan tun da ba samu bayani ba wannan wa makon namu ta na tana ba su rasula yana yin aiki a kansu na ba ta gane sai abin da ake cewa gobe kiyama Allah zai hura wuta in ya hura wuta ya ce a fada cikin dai wannan nusus din duk yana aiki a kansu ba za ka yi musu hukunci kai tsaye yan wuta bane irin wa'annan shi addinin musulunci baya zargin mutum ko da mutum ya yi laifi in bai samu bayani ba gane wannan hmm. wannan kuma abin yana aiki wajen tafiri da wajen tabdii abu in kafirci ne baka samu bayani ba kana da uzuri a wajen Allah abu in bid'a ne baka taba sanin bid'a ba ne kai ka dauka abu mai kyau ne ka ci gaba da aikata shi kana da uzuri a wajen Allah saboda ayan nan doran nan su Qur'ani ma kana Allahu yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ba zai taba jingina wasu mutane ba zai taba fatar da wasu mutane ba bayan ya shirya da su har sai ya nuna musu sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa in Allah bai musu bayani ba sai suka ɗauka a kyau wanda suka fada saboda tasirin miyagun malamai to wannan bayan bayan Allah suna da uzuri a wajen Allah Allahu a'lam أن عبادة الله wahdahu la sharika lahu hiya allati yunkirunaha شو على Bautan Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya shine suke inkari akan mu a gare mu su ainihin wayannan wayannan sufiyun da kuma shi'a wanda suke suka wuce gona da iri din nan wato bautan Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi suke inkari a gare mu na'am a gane ga suke wahabiyawa ne to suna maka inkarin da'awar da kake yi na tauhidi a bauta Allah shi kadai wa yasimuna kama sa ikhwanuhum suna kururuwa suna ihu kamar yadda ƴan uwansu kafiran maka suka yi haythu qalu inda suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida shin zai yi ya sanya abin bauta ya zama abin bauta guda ɗaya kawai na haza la shay'un ujab eh lalle wannan abin mamaki ne kwarai da gaske ai kawai ba zai yi a ce wai Allah shi kadai za a yi sujada a gare shi a yanka dabba da sunan shi eh, a yi alwashi da sunan shi a nemi agaji da sunan shi a nemi taimako da sunan shi a yi kaza a yi kaza da sunan shi halattawa da halattawa shi kadai ai abin yayi yawa ba zai yi a ce shi kadai ba wannan abin mamaki ne a ce duk Allah za a jingina mu wannan to shehunan mu fa to waliyan mu fa to imaman mu fa an fahimci wannan ko yawwa na'am shi tauhid shukran Muhammad bin Abdul Wahab بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فيه مسائل أشكي وانا كراتو أكوي مسألولي نعم بعد الإيمان بالله بالله الصبر على الأقدار الله an gan shi na fihi masail a cikin akwai matsaloli al'ula na farko tafsir ayat tagabun fassarar ayan nan na suratu tagabun wa may yu'min billah yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah zai shiryar da zuciyarsa a gane wannan ko to shine mai mai fassarar shi an ce huwa rajulu tusibu al-musiba fa ya'lamu annaha min indillah fa yarda wa yusallim shine mutumin da musiba take samun sa sai ya san cewa lalle wannan musiba daga Allah ne ya yarda kuma ya miƙa wuya wannan shine fassara na ainihin salaf an gane wannan ko to mun ji fassaran shi idan musiba ya same ka ka yarda kuma ka miƙa wuya ka yi mai ka sallama kada ka tada hankalinka don musiba ya same ka ba kai kadai bane Allah ta'ala inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum Allah in yana son mutum zai ya jarabe shi in gama ana jaraba ka to ana son ka ne ka gode ma Allah ma da ya jarabe ka amma ka roƙi Allah ya jarabe ka da abin da zaka iya an gani kace ya Allah in zaka mun jaraba ka yi shi daidai imani na dan akwai jaraba wanda daga amma mutum ya yi rudda an gani wani jaraba maka yi mutum ya fara sambatu kenan. na ta gani yana mutumin da ya shekara talatin cikin wadata sai ga shi kawai rana ɗaya kawai kuma gashi zuciyar shi akwai ɗan rauni dama ɗan rauni rauni kaɗan sai gashi dukiyan ya ƙone kurmus ya koma kawai yana neman aiki aikin masu jama'a yake nema hmm? kuma sai ya zama to ya nemi aikin masu jama'a bai samu ba sai karkashin wani daga cikin ma'aikacin sa na da wanda ya taɓa wulakantawa shi ne zai bashi aiki ya kuke gani zai iya cin wannan jarabawa akwai wanda daga cikin ma'aikacinka da ka kora ka mai wulaƙanci daga baya za ka yi multi biloniya ne daga baya sai ka talauce kana neman masinja aka ce to masinja wajen mutum ɗaya za ka samu yana neman masinja da shi ne wannan wanda ka kora ɗin na fata gane kaga wannan ba ƙaramin mai imani zai iya cin wannan jarabawa ba na'am asaniya na haza min al-iman billah na biyu lalle wannan yana daga cikin imani da Allah an gane mutum ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa eh kuma ya mika wuya ko asalisa ta'ala fil nasab wato na uku suka ga nasaba wannan yana cikin babi na wariyar launin fata mu turawa muna da asali fiye da ku ko mu larabawa muna da asali fiye da ku ko kuma abin da ya shafi yan kasanci yan Najeriya suna da asali fiye da yan Nijar yan Najeriya suna da asali fiye da yan Mali ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ku suka ga sama ko kuma kabila ta tana da asali fiye da saka shine wani mawaki ke cewa annasu min jihatil abi wal ummi akifa'u hmm. akifa abuhum adam wal ummu hawwa'u su mutane ta bangaren uwa da uba da kace da kace na bi ka asali kai na kace ka bi shi asali ta bangaren uwa ne ko ta bangaren uba to ta bangaren uwa da uba akifa ne su abuhum adam wal ummu hawwa'u fa in ya kun fi asalihim shay'un yufkaru bihi fa din wal ma eh. an gani baban sa annabi adam dukkan mutanen duniya gaba ɗaya baban sa annabi adam samu hawwa'u idan a cikin asalin su akwai wani abu wanda za a yi alfahari da shi tabo da ruwa tabo da ruwa shine abin amfani abin alfahari ka ce ka fi ni asali to duka mu gaba ɗaya mun fito daga tushe ɗaya ne to wani asali ta fi ni ina fatan gane wannan to suka game da nasaban mutane shi nasaban ba shi ke da matsala ba mutanen ke da matsala ne ko kamar yadda kabila ba ita ke da matsala ba masu wato kabilancin da ake yi shi ne matsala ko ƙasa ba ta da matsala ƴan ƙasancin ne matsala da sauransu na'am arabi'a shiddatul wa'il fi man daraba al-hudud daraba al-hudud tsananin kecewa game da mutumin da yake dukan kunci wa shakkal kuma yake yaga aljuhu da bi da'awal jahiliya kuma yana kira yana yin addu'a irin addu'an jahiliya ko kuma yana kira irin kira na jahiliya aga yana kira zuwa ga kabilanci yana kira zuwa ga yan kasanci yana kira zuwa ga bangaranci yana kira zuwa ga kungiyanci an gane dan kungiyanci ne shi an gane ya kafa wata kungiya yana cewa duk mutumin da baya cikin kungiyar na dan bid'a ne an gari ya ce kawai duk wanda ke cikin da'irar wannan kungiya shi kaɗai ne ahalin suna duk wanda ya fitar wannan kungiya ko da zai yi suna to Allah ba zai amsa ba hmm. to duk wanda ya wannan wato shi eh, kaga wannan shi to kagan ka duba wato akwai tsananin yacewa ga mutumin da yake kira irin kira na jahiliya kamar kira zuwa ga demokradiyya kira zuwa ga kwamitanci kira zuwa ga gurguzanci abin da kira zuwa ga ainihin jari hujja mutum ya ya nuna cewa demokradiyya ya fi alkur'ani ko demokradiyya shi ne wayewa yin amfani da shari'an Allah ƙauyenci ne wannan da'awa ce ta jahiliya na ba gane wannan to akwai mutanen da aka ce da ga mutum na cewa yana advocate din democracy idan ya mai da demokradiyya ya zama addinin sa yana halattawa yana haramtawa lura da demokrasi yana yanda yake kotun din yanda yake yanda mutum zai kotin ɗin alkur'ani haka zai kotin ɗin abraham lincoln ko ya kotin ɗin Kalmar, wannan zindigi ne ina ba ta gane wannan shin a cikin najeriya za ka iya nuna min wani mutum ɗaya wanda yake da wannan aƙida ɗin, wanda shi democrat ne shi ko communist na san lokacin da muke yara a makarantu za ga mutum na cewa I am a communist I am a democrat shi a lokacin babu ilimi shi ya ɗauka cewa wani abun burgewa ne sai wannan ya ce shi yana advocate din communism wannan democracy, wannan capitalism wannan free economy wannan kaza wannan kaza wannan kaza ya hukunci wanda ya kudirce wannan a zuciya ya yarda shin yan najeriya yin mutumin da ya zo ya fito gwamna ko ya fito kansila ko kaza shin democracy ne dole ne zama democracy hmm? wani za ga wani ya shiga ce to ai mu mun shiga ne don mu gyara shi ya yadda demokradiyya ba tsari da kyau bane ya shiga ne don a gyara ai wannan shine tunanin mafi yawan yan Najeriya sai ai ku malamai ku ka fi cancanta ma ku shiga shi dan Najeriya musamman wanda yake arewa dan arewa ya riga ya yi kyakkyawan fahimta cewa demokradiyya tsari ne na jahiliya amma shi tunaninsa wato kada a bar demokradiyya ta wala a shiga a rage mata ƙarfi na fatan gani shi ne za ka wasu mutane da yawa a irin nasu tunani mai rauni za ka suna fadawa cikin wannan daga tunanin haka din so haka a takaice dai wato kira irin kira na jahiliya wato akwai tsananin kyacewa Allah ta'ala ya tsine wa duk mutum baya tare da manzon Allah duk mutumin da yake kira irin kira na jahiliya an gane wannan ku alkhamisa alamatu iratullah الله بعبده الخير. eh wato na biyar alaman cewa Allah yana nufin alkhairi ga bawansa menene alaman cewa Allah yana sarka da alkhairi mutum na iya gane alama ba tabbas bane idan mun ga mutum cikin wannan hali zamu ce lalle akwai alama cewa Allah yana nufin sa da alkhairi me alaman kira idza arada Allah bi abdihi alkhaira ajjala lahu bi ruquba fi dunya Allah zai gaggauta masa azaba a nan duniya idan yayi laifi maimakon Allah ya jinkirta sai lahira sai a nan duniya sai Allah ya jarbe shi da musiba akwai daga cikin salaf wanda in yana cikin tafiya sai hancin takalmin shi ya tsinci sai ya sauri ya koma ga Allah ya tubanci akwai laifin da rewa Allah hancin takalmi ya tsinci kawai an gani shi ya fahimci cewa wa ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayen ku suka aikata Zo raka, kaga inda irin mu yan Najeriya ba ma wannan fahimta su salaf idan suna cikin wato wani ya ce wai yakan gane ya saba ma Allah ila ta hanyar ƴaƴan shi ma da matayen shi wani in ya ga da yana matar shi na bin shi kawai sai ga matar ta kan gari ta gidan shi kai bari mu gobe bidwa mu zai shi ne Allah sai ya yi riba sai ya tunani sai ya dawo ya tuba ga Allah sai ga abin ya zo ya zo mai sauki an gani yakan gane ya saba ma Allah ta hanyar ƴaƴan shi ko abin da ya kama da wannan sai sauri ya dawo ga Allah Allah ta'ala yakan yi azaba ga wani tun a duniya don ya gyara ɗabi'un shi na fatan gane wannan amma mu a Najeriya kullum idan musiba ya same mu ba ma duba kanmu kawai muna kallon sama ne kawai shi ai shugabannin na Allah ya isa billahi lazi Allah ya isa mu dai yan Najeriya duk dan Najeriya kawai wato kawai Allah ya jarrabe da zaman Najeriya ne dan Najeriya ya kamata kawai dan aljanna ne shi kawai so da duk abin da duk matsalar Najeriya kawai shi wa gabanin mu rika an gane wannan ko to idan mutum ya zama kullum baya kallon laifin kanshi sai laifin wani to da wuya a yi taɓa samun gyara shi sa kaga gyara yana da wuya a Najeriya shi dan Najeriya talaka bai tsammani shi ya ɗauka shi masumi ne ya ba kan shi isma azzalimai masu laifi su ne shugabanni an gane wannan ko da saboda haka idan Allah kaga yana gaggauta ma kaman ka zuba irin matsalan da muke fuskanta a Najeriya ya kamata talakawan Najeriya su gaggawa su dawo zuwa ga musulunci su dawo zuwa ga sunna su dawo zuwa ga salafanci a kiri-kiri kama a ce ainihin uh, wani mawaƙi yana cewa ga dabba nan da ga dabba tana jin kishirwa jaki na jin kishirwa kora kuma na ce kishirwa amma ga ruwa a bayan shi ya kasa sha kishirwa yake ji ba yana ta neman ruwa amma ga ruwa a bayan shi yana dauke da shi yan najeriya duk wani abu na arziki yana nan a mu amma ko kasan cewa yan waje da ke ci na ci ba ci ko kasan cewa talakan najeriya yana kallon gashi nan kirkiri kusa da rafi amma ba zai iya ɗiba ruwa ba eh kaga wannan mamaki yanzu dan Najeriya ɗan Najeriya suke ba suke suke ba Niger wuta amma dan Niger ya fi moran wuta fiye da dan Najeriya mu muna siyar da mai ga wasu mutane amma mutanen sun fi mu jin daɗin man ka ko wannan kawai ya kamata mu yi tunani menene ya janyo wannan a ce ainihin talakawan Najeriya ba sa moran arzikin su in kaga an ce an ce menene abin abin in ka ji ga kowa ya ji gangami da me da labari wannan shi ne in Allah ya in Allah da kanka sai ya jarabe ka da azaba a nan duniya to ba fa da sharadin ka fahimci cewa an jarabe ka ne wani baya gane hakan hmm. wani baya gane an jarabe shi ne zai ci gaba da abin da yake yi da wani irin tunani akan shi na asadisa alamatu iratullah bi abdihi shar alaman cewa Allah yana nufin sharri ga bawansa me alaman cewa Allah yana nufin karshen Allah ta'ala zai kame da laifinka kana yin laifi Allah yana ƙara maka arziki kana yin laifi Allah yana ƙara maka lafiya kana yin laifi Allah na biya maka buƙatanka to wannan alama ne cewa Allah yana rubuka da sharri wala yahsabanna allazina kafaru annama nubli lahum khayran li anfusihim innama nubli lahum liyazdadu ithma an gane wannan ko walamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum eh suna da azaba a gani asabi <laughs> eh. alamatu hubbillahi lil abd na bakwai alaman san Allah ga bawa menene alaman cewa Allah yana son ka alaman cewa Allah yana son ka inna Allah ta'ala iza idza ahabba qauman ibtalahum lalle Allah in yana son mutane sai ya jarabe su eh. faman radiya falahu rida eh. duk wanda ya yarda da wannan jarabawa zai samu yardan Allah wa man da duk wanda ya fushi falon usukt zai gamu da fushi to yanzu kawai in mun ga mutum musiba na ka samu shi kawai sai mu ce kawai mutum kirki ne Allah na san shi alama ne ana iya samun wani saboda zunubin shi ne kuma ya ki gyarawa Allah ya ƙara tura mai azaba Sai eh, ko zai dawo misali ba lalle bane wani ko za ka cewa Allah yana son shi ne yake jarraba shi kamar yadda Allah ya jarabi annabi annabi ayyub ko da musibu kala kala Allah ya jarabe shi da wannan na ma misali yanzu malami in yana yin da'awa sai yana fuskantar kalubale ta kowane bangare kowane bangare in yayi nan bangare bala'i can bangare bala'i can bangare bala'i Allah na kishi kenan ko Allah na san shi akwai talazun alama ne alama ne ko to yanzu kenan da su irin su ibnu baz da su nasiruddin albani wai Allah ya zo Ina zuwa alama <laughs> kaga muka duba alama sai mu ce wani kamar kuma ba lalle bane hakan kila kuma hakan ne kuma a gani a cikin su waye fuskantar jarabawa ibn bas yana da amsuwa wajen mafi yawan mutane amma kuma nasiru dinin albani duk da ilimin da ya yada har yanzu akwai masu suka shi masu da'awan sunna wanda suke da mummunan fahimta na sunna suna suka ko to bi ba hatta wasu wanda suke da mummunan zaka suna dan magana ne mai sauki kan shi ko sannan ga shekar rabi ibn hadi al barkali shekar rabi ibn hadi umayr uwa uba an gane ta ko ina zaka zaka ji hujumi kuma hujumun ba waje bane cikin gida ne shi kamar ali ibn abi talib ne shi a cikin sahabbai eh Aliyu bin Abi Talib a cikin sahabbai duk ya Aliyu bin Abi Talib duk makamin shi gaba ɗaya ya ƙare ne cikin gida kisa yana da wuya ka ji wani ɗan biri a can nesa yana ambatan shekarabi sufi ne bai ma san shi ba galiban sufaye da waye waye da sauransu sai yan kaɗan amma kaga ta ko ina hujumi zai ga mutumin da yake da awon wani ma yana cewa shi ahlus sunna ne amma yana hujumi saboda jahilci ko wani dalili ina ba tan gare to shine asamina tahrimus sukh eh na takwas ne haramcin fushi haramcin fushi wato ma'ana idan Allah ya jarabe ka kada ka yi fushi an gane in ka yi fushi za a gaba da fushin Allah kenan Allah yana fushi raddan alal asha'ira wal maturidiyya masu inkarin ainihin sifa fi'iliya ba su yanzu Allah yana fushi ba ba su yanzu Allah yana yarda ba ba su yanzu Allah yana farin ciki ba ba su yanzu Allah yana kaza ba in sun yi inkarin waɗannan sifofi alhali waɗannan sifofi sun tabbata a cikin kitabu sunna da ijma'i na salaf hatta sai a sawabun rida bil bala wato na tara ladan yarda da bala'i idan Allah ya zarbe ka da bala'i ka yarda ka nemi lada wajen Allah Allahu a'lam yes zai ga cewa yanzu a cikin malamai ma waye fi shahara a cikin malamai malamai sunna a cikin malamai sunna waye ya fi shahara a yanzu nasiruddin da makiyin shi da waye yana sai ya magana shi yana da shahara sosai fiye da sauran sannan sauran suka biyo baya saboda makiya za su ta zage shi tana faɗin kalmomi a kan shi an gane wannan gaga shi shi abin shi daga faɗi amma kuma shi rabi in ga mafi yawan faɗa kan shi na cikin gida ne na cikin gida ne da waɗanda suke da kyakkyawan fahimta da wanda suke da mummunan fahimta kan shi shi yasa matsalar shi matsala ne mai zurfi wani ilimi ne mai zurfi wanda ba kowa zai iya hangowa ba Ya ɗauko shi yana tattaunawa kan shi to sai ga wasu sun dauka kuma sai wasu su dauka sai su jingina ce kowa da kowa ya sani ba kowa da kowa ya san harkan wani al'amari ba wani bi ma sun ma sunan shi ba wani suna shi da sani ba al'amari ne da zurfi aka yi ji da ba'a ce wani da gaske da a babu wani da gaske an yi an yi an bashi kwanaki ne aka ce ku ya gama yawon shi gaba ɗaya haka ya dawo ne ya kasa ba da taron jama'a ya kasa ba da amfani eh. ni wani malami ba abin da ya ce mana muka ce wai menene laifin wannan bawan Allah ya ce wannan bawan Allah an ka karanta littafin shi ba shi da matsala amma wajen magana shi ne akwai matsala kamar yaya littafin shi ba matsala wajen magana shi malami ba yana magana shi kace malami kace mun muna so ne a ga ko littattafan shi a nuna mai matsalan shi wala bai gagara an gani? ko da wani abu wani irin siyasa wani lokaci akan shiga cikin harkar siyasa kawai babu dalili ma mutum kawai ka babu dalilin kiyayya kawo bai san kare ko ba zai suka ba akwai irin wannan wai mai wane ya ma kawai ni dai na kaya ma ban san shi a shi ba a muna so mu sani da ina yamma ma laifi mu gano laifin shi ya ka buga shi nan ka kasu su malamin ga ma ba sai ka tambaye ni ba kawai ba na san shi dole sai na so shi kadai ne malami kaga ya ka ga ma dama ga ma shi dama ga dalilin ana yin haka wa daga cikin masu dukan shi wani